A taron manema labaran da ya kira reshen hukumar ta UNHCHR ko HCDH mai ofishi a birnin Yamai ya yi bayani akan muhimman abubuwan da suka wakana a Nishar a tsakanin 1 ga watan Satumba zuwa 31 ga watan Disambar 2022. Omar Kebiu Kalame shine wakilin wannan hukuma. Le HCDH Niger a enregistré 351 cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme ya ce a wannan ɗan tsakani hcdh ta yi rajistar abubuwan toye hakkin ɗan adam kimanin 351 kuma ta'asa 349 daga cikinsu ƙungiyoyin ta'addanci ne ke da alhakin aikata su waɗanda suka hada da sem da aejs inda suka hallaka mutane akalla 104 sannan suka sace wasu 167 yayin da suka raunata fararen hula 50 suka kuma aikata fyaɗe sau biyu tare da yin kwace sau 28 inda suka kora dubun dubatar dabobi da kwacewa al'umma miliyoyin sefa kuma a daidai wannan lokaci tashin hankalin da ake fama da shi ya yi sanadin rufe makarantu 240 a gundumar tera ta jihar tilaberi ko da yake mahukunta sun kafa cibiyoyin musamman domin karantar da yaran yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga haka kuma an gano jami'an tsaro da take hakkin ɗan adam sau biyu a wannan yanki kamar yadda kuma bayanai ke nunin yadda hukumomi suka karfafa matakai domin tabbatar da tsaro a ci gaban bayanan da ta tattara hukumar hcdh ta ce binciken da ta aiwatar abu ne da ke shafar wani bangare na yankunan wannan ƙasa sakamakon rashin wakilai a wurare da dama amma kuma irin ababen da rahoton ya kunsa manuniya ce kan halin cin zarafin da jama'a ke fuskanta a fadin Nijar. To koya kungiyoyin kare hakkin jama'a a nan cikin gida ke cewa game da wannan rahoto? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar Voix de Sans talakawa da gwamnati na Nijar ba shi yiwuwa su ɗauki wannan rahoto da hannu biyu-biyu ko a bashi mahimmancin da ya kamata. Duk da tana hukuma ta Majalisar Ɗumkin Duniya na reshen Nijar sai ta samu ta yi larwai duka jahohi waɗanda wannan abin ya shafa. Cewa ba ta samu ba wakilanta sun ka zo wasu jahohi sun ka yi larwai ne ya kawo rauni a cikin wannan rahoton kowa ya san dan ta'adda ya shibka aƙida ta yana bisa ga tauye hakin ɗan adam wanda ke kashe mutum ya kore shi ya hana mai boko ya hana mai zuwa likita a shekarar 2019 ne aka mai yarjejeniya a tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatocin ƙasashe akan maganar fitar da rahoto a kowane wata uku game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a ƙasashen da suka yi na'am da wannan sabuwar tafiya ta neman inganta yanayin 'yancin ɗan adam Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.